Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum yamma. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna bakar rana. Kashi na hudu, wanda marubuciya Dija Waziri ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan dandalin namu na YouTube mai suna Dariya Zalla TV domin nishadinku. Ni ne naku kamar kullum Abdullahi Muhammad Sani, Abba Effects. nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a yaushe. waye almustapha ɗa ga janaral mustapha ahmad mahaifin shi tsohon soja ne wanda suka yi aiki tuƙuru suka bauta wa ƙasa da dukkan ƙarfinsu cikin adalci da roƙon amana Mahaifin Almustapha ya rasu tun Almustapha na da shekaru 25 a duniya. Ya rasu ya bar musu dukiya mai tarin yawa soso huɗu ya tafi ya bari. Almustapha shi ne babba sai Kairiya mai bi mai ita ce take bi mai sai ƙannansu guda biyu Sabrina da kuma Zizi. Tun mahaifinsu tun da mahaifinsu ya rasu mahaifiyarsa Hajiya Hadiza ba ta yi aure ba. ta ci gaba da kula da yaranta domin ita ma tana aikin gwamnati. Lakcara ce a babbar jami'ar Abubakar ta fara Balewa University da ke Bauchi. Almustapha ya yi karatunsa ne a China inda ya karanci fannin zanen gidaje. kariya kuma ta yi karatunta ne a Saudiya Jami'atul Madina inda ta karanci fannin shari'a wato law. Sun tashi cikin so da ƙaunar juna da kuma kulawar mahaifiya, ba su yi maraicin mahaifinsu ba don kuwa. Hajiya Hadiza tana yin iya ƙoƙarinta na ganin ta faranta wa yaran nata. Burin mahaifinsu shi ne ya ga sun yi karatu mai yawa sun zama su sun zama wasu wanda za a yi alfaharu da su a duniya. Hajiya Hadiza sai da ta tsaya tsayin daka ta cika masa burinsa. Wannan kenan. Tafa suke cikin mota Anisa da Kairi da Walida na gidan baya. Anisa ta kwantar da Walida kan cikinta. Tana bacci baba kuma na gidan gaba. Kairi ce ta kira Momi sun yi magana ta fahimta. Momi ta gamsu ta kuma amince da su taho dalilin tahowarsu tare kenan. Kariya kin san me babban burina a yanzu? A'a sai kin faɗa. Babban burina a yanzu shine na buɗe camba ta ta kaina. Ba na sha'awar aiki da gwamnati na fi son na zama ina zaman ina cin gashin kaina. Zan yi aiki da gwamnati ne kawai saboda mama bulki. Ba da na riga da na ɗauki alkawari ba janyewa zan yi. To ki janye mana ana sa mutum dole ne a rayuwa a nisa. Hmm, kairiya kenan alkawari fa na ɗauka, kuma alkawari kamar amana yake. manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hore mu da mu mayar da amanonin da aka bamu a kan mutanen da ka ɗau wannan alkawari a wajensu. Kuma idan na bar wannan zaluncin da aka yi wa wannan baiwar Allah ban yi adalci ba. Kariya ta ce kin yi gaskiya Anisa, Allah ya baki sa'a cika alƙawari. Dukanmu ne da ke insha Allah za mu tsaya mata. Amin sai dai ina da matsala guda ɗaya wanda yake neman dagula mun komai na. Wani wace irin matsala ce haka Anisa? Adamawa shi ne babban matsalata. Kairiya na tsani sun garin bare kuma a ce na taka cikin garin ma na yi alkawari ba zan kuma waya Adamawa ba har abada. Me yasa Kairiya ta jefo mata wannan tambaya? Saboda a garin na haɗu da ciwuka masu zafi da raɗaɗi. Ni haifaffiyar Adamawa ce, amma na tsani Adamawa. Kin taɓa jin inda mutum ya tsani mahaifar shi? Kairiya ce ta yi mata wannan tambaya. To ni na tsanitawa tarihi na ba mai daɗi ba ne. Shi yasa ba na son bayyana shi ga kowa. Mutum ɗaya ne ya san labarin rayuwa ta Hajiya Mama, macen da ta taso ta zame mun uwa da uba amma Allah bai yi ba. Tun karfe ɗaya da rabi yake zaune a cikin asibitin Ni'ima yana jiran isowar nisa, amma har karfe biyu ta yi bai gansu ba. sai tsaki yake yana kuma duban agogon da ke ɗaure jikin hannun shi. Miƙewa ya yi zai koma mota ya ga shigowar motarsa haraba asibiti. Shi ya ba shi damar komawa mazaunin shi. Ya zauna fuskar shi a ɗaure babu annuri yana danna wayarsa. Da sauri a nisa ta nufo inda yake da murmushinta, duk da tana fushi da shi. Ta kira shi bai ɗauka ba. kuma ya kira Kairiya sun gaisa amma bai ce a bata ba. Duk da hakan bai hana fuskar ta nuna farin cikin ganin shi ba. Yayana ina wuni mun same ka lafiya. Cikin koyin kula Almustapha ya ce lafiya kalau. Ko ɗagowa ya kalle ta ma bai yi ba. Ganin haka ya sa Anisa ta ja da baya ta koma inda su Walida suke. Tana kallon yadda Almustapha ke magana da Kairi. sai dariya yake mata abin ya yi mata ciwo amma sai ta nuna ko a jikinta haka ta nuna ta shiga cikin asibitin cikin gaggawa Nasis ne suka zo suka kawo musu ɗauki babu wani bata lokaci suka gyara ɗakin da za a kai saka walida duk wani taimako sun bata kafin doctor ya zo sai da sa nisa suka ga an ba walida duk wata kulawa sannan suka zo suka yi wa baba sallama akan za su dawo zuwa anjima. Ko da suka fita ya almustapha cewa ya su zo su shiga motarsa su tafi tare amma Anisa ta ce ita ba za ta ba, kawai za ta bi direba. Bai ce mata komai ba ya ce kairi ta zo su tafi. Da suka isa gida wanka kawai suka yi sannan suka sauko cin abinci dukkaninsu suke zaune a kan dainin ɗin. Har momi Ya jikin Walida Hope dai da sauƙi sosai. Mama ce take tambaya. Kairit ta ce ta ba da amsa da sauƙi sosai mama, sai dai gaskiya yarinya tana jin jiki sosai. Idan kika ganta sai kin tausaya mata. Allah sarki Ubangiji ya tashi kafaɗanta. Dukkaninsu suka amsa da amin sannan kairi ta kuma cewa, Kuma kin san me yaya? Mama, yarinyar nan ya ce. To Allah sarki sha Allah za mu zama gatanta da taimakon Ubangiji. Sun jima suna hira sosai ya almustapha ya zage yana hira da su, abin da bai cika yi ba, amma da Anisa ta sa baki sai ya kama bakinsa ya yi shiru. Da ta lura da baya son ma ta dinga shiga zancensu, ya sa ta ja bakinta ta yi shiru. Bayan sati biyu, Jikin walida alhamdulillah sai sauki take samu a hankali, da yake ta samu kula sosai har ta ɗan yi ƙiba ta dawo hayyacinta. Duk bayan kwana biyu sai Sa'anisa sun je sun duba ta, sannan kullum sai an kai musu abinci da duk wani abin buƙata hatta hatta yi fes da ita. Ita dai Anisa tun da suka samu matsala da ya Almustapha ya daina kula ta. ya daina shiga harkarta sannan ya daina sauraranta Tun abin baya damunta wanda har ya fara damunta. Duk sai ta ji gidan ya daina mata daɗi. Ɗan hira ma da suke yi da shi idan kairiya ba ta nan, yakan ɗan ebe mata kewa. Idan yana gida yanzu ya daina, ga shi kairi ta tafi Abuja gurin ƙanwar mamanta, duk sai ta ji ta takura. gidan ya daina mata daɗi Wani sa'in haka za ta kulle kanta a ɗaki ta yi ta kuka tana tausaya wa rayuwarta. Ita kenan haka za ta kare rayuwarta cikin wahala da bin gidan jama'a. Me yasa rayuwarta ya zo mata haka? Shi kenan ita ba za ta taɓa samun farin ciki a rayuwarta ba, tunda aka haife ta take shan wuya har girmanta. Yau ya kama ranar Asabar ne kowa yana gida zaune take cikin lambun gidan. Da yamma wurin karfe biyar tana shan iska mai daɗi tana tunanin meye mafita a gare ta. Tunda suka samu saɓani da ya almustapha ko ganin ta yayi canja hanya yake. Shi da gidansu me yasa za ta takura masa? Gara kawai ta tafi ta bar musu gidan su koma. Ta koma ta je ta nemo 'yar baiwa duk inda take ba ba ta da wacce mafita a yanzu iya haƙƙinta ma shi kaɗai zai iya kama ta saboda ba ta da laifin komai. Wasu zafafan hawaye ne suka zubo mata da sauri ta sa ƙasan hijabinta ta share. Duk abin da take yi yana jikin bishiyan kwakwa yana kallonta. Lokaci guda ya ji ƙaunarta da wani irin tausayinta ya shige shi. Duk yadda ya so ya basar kasawa ya yi kujeran da yake zaune a kai. ya ɗauka ya nufi inda take ya zauna. Kawai ganin mutum ta yi a gabanta, kau da kanta ta yi gefe ba tare da ta ce mishi komai ba. Kalanta ya tsaya yi sosai sai da ya ƙare mata kallo ya ga ta ɗan faɗa kaɗan sannan ta ƙara haske da kyau. Cikin sanyayyen murya ya ce Anisa, bata amsa mishi ba kuma bata juyo ta kalle shi ba. sai da ya kuma cewa Anisa kamar da ke nake magana ki jiyo ki kalle ni. Har lokacin bata amsa mishi ba sai jiyowa kawai ta yi ta kalle shi. A duk sanda ya ganta wani irin ƙaunarta ne yake shigar shi, shi ya sa ma baya son saɗu idan ya ganta yake canja hanya, saboda a duk sanda ya ganta baya samun nutsuwa. Me ya saka ki kuka wani abin aka yi miki a gidan? Girgiza masa kai ta yi tana share hawaye ta ce, Babu abin da aka yi min kuka na bai shafe ka ba, kuma ba shi da alaƙa da nan gidan. To me yasa kike kuka? Babu komai wani abu kawai na tuna wanda ya shafi rayuwata. To Allah ya miki maganin shi, amma a yanzu ya kamata a ce kin bani labarin rayuwarki. Sannan ke ‘yar wace gari ce? su waye iyayenki me yasa kika baro su wasu zafafan hawaye ne suka zubo mata sannan ta ɗago jajayen idanunta ta kalle shi ta ce ni yar a garin adamawa ce iyayena ma 'yan can ne labari na sirri ne ka yi hakuri ko da zan gaya maka bayan yanzu ba idan zamana ya ɗaure da ku a hankali za ku san ko ni wace ce zan kuma baka labarin na insha Allah Cike rahim fahimta Almustapha ya ce, Ban gane idan zamanmu ya ɗaure ba me kike nufi da haka? Tafiya zan yi saboda gani nake kamar na takura maka kai da gidanku. Me yasa kika ce haka kuma ni na gaya miki kina takura mu? Murmushin da ya fi kuka ciwo ta yi ta ce, hmm, ya Almustapha kenan, ni fa ba yarinya ba ce, Daga alamunka na gana hakan saboda ko gani na kai canja hanya kake yi. Idan ana hira na sa baki ba ka so, sannan za ka yi hira da ƙannanka da da kairiya ku yi wasa ku yi dariya, amma da na zo gun za ka tsumi, ka yi kamar ba ka sauna a wajen. Tun da ka furta min kalmar so na ce ba zan iya soyayya da kai ba ka canja min, kuma ba ka san na ba. Murmushi ya cikin zuciyar shi ya ce ashe kin damu da ni a zahiri kuma ya ce abin da ya sa nake gudun ki a nisa ba wani abu ba ne illa san da nake miki. Shi ne ya sa ba na jura kallon ki ba kuma na jura jin muryarki. Shi ya sa na yi wa kaina alkawarin duk wani mu'amala da zai haɗa mu. Zan yanke shi ban san abin zai miki zafi ba amma ki yi haƙuri. sannan ina so ki faɗa min dalilin da ya sa kika ce ba za ki iya soyayya da ni ba wani dogon numfashi ta ja sannan wani tsoro da fargaba suka shige ta ita kanta ba ta san ta ina za ta fara ba ta yi nisa cikin tunaninta ta tsinci muryarsa yana mata magana ina jin ki amma kin shiru sai a lokacin ta dawo daga dogon tunanin da ta faɗa Ya Almustapha ban san ta ina zan fara gaya maka ba, ban san ta ya za ka ɗauki abin ba, ba komai ina jin kiki fara ko ta ina ne ma. Ɗamjin ta yi kaɗan sannan ta fara. Ya Almustapha ni ba zaura ce ko na ce maka, ni matar aure ce, saboda ban san matsayin auren na ba, shi yasa na ce maka ni ba zaura ce. ya mustapha da ke zaune bai san san da ya miƙe ba ya ce wat me kike nufi ki ce min anisa me kike so ki ce min ne anya kuwa kina cikin hankalinki kike wannan zancen ko da kin zauti ne mu je asibiti a duba kwakwalwarki akwai matsala Anisa da kanta ke doke girgiza masa kai ta yi ta ce ko ɗaya Almustapha da hankali na nake maka magana. Babu abin da ya samu kwakwalwa ta garautaki. Ya Almustapha da ke mata kallon zarariya ya ce, To ina kika baro mijin naki kuma me yasa kika baro shi? Lokaci guda kukan Anisa ya dawo sabo cikin kuka ta ce, Tafiya ya bar ni kuma tun da ya sa kafar shi ya tafi. ban kuma saka shi a idona ba har yau shekara kusan bakwai kenan. Ya Mustapha kasa magana ya yi lokaci guda ya ji wani sabon tausayinta ya kama shi duk da bai san dalilin da ya sa ya gudu ya bar ta ba. Allah ya kyauta amma zan so ki bani labarin ki. amma tun da kin ce ba yanzu ba bari na barki har Allah ya kawo lokacin da zan san ko kewa ce kamar yadda kika faɗa. Ya almustapha tun da suka yi wannan maganar da Anisa abin yake cinsa, don shi zuciyar shi ta ƙi yarda cewa da gaske take ita matar aure ce, kawai dai ta faɗa masa ne don ya daina takura mata. Anisa da Kairiya ne zaune cikin ɗaki suna hira su Kairiya 'yan matan Abuja. Ni fa na ga Abujan nan ta karɓe ki a kan Bauchi. Ko da yake babu damuwa tunda mun kusa cilla ki can, kai Anisa ba na san zolaya kina ganin duk na rame ki ce wani. Ya fi karɓa ta da ƙyarfa na iya sati ɗaya wallahi jiya ma da na ga na sauka a Bauchi baki ji farin cikin da na ji ba. Dama da na dawo da ɓacin rai. Cikin kulawa Anisa ta ce me ya faru kuma Kairi fuska ta turbine ta ce, Kina ji mama na yawan labarin kananta ankul ɗinmu da yake Abuja da iyalansa. Eh ina yawan ji gaskiya kuma ga dukkan alamu tana ji da shi. Yau wato shine wai na ji kishin kishin din yana son haɗa ni da ɗan shi. Ni kuma gaskiya bana son auren zumunci kuma ina da wanda nake so. ke ni matsala ta ma kar ya samu mama su yi magana don na san da ya faɗa mata amincewa za ta yi tun da sam dama ba son wanda nake tare da shi take ba A nisa wani murmushin da ya fi kuka ciwo ta yi ta ce ke dai kawai ki adda allah ya zaɓa miki mafi alkhairi abin da aka aka so min kenan wanda dalilin shi ne ya ruguza duk wani farin cikin da jin daɗin rayuwata amma Allah kaɗai shi ne zai saka mu. Allah sarki ma hakan ya ja miki a nesa, don da gani abin ya taɓa ki a fuskar ki na gana haka. Wasu zafafan hawaye ne ke kwaranyo a nesa abubuwa da yawa kariya, amma babban abin da ya fi min ciwo shi ne, yadda nake rayuwa a wulakanci kowane ɗa zai yi alfahari da gidan ubanshi. sannan kowane ɗa zai ji daɗi idan ya gan shi cikin gidan uban shi, amma ni Allah bai sa zan ga hakan ba tun ina ƙarama nake ganin jarabawa har yanzu abubuwan da ya kamata a ce musu shekaru da yawa ne za su ɗauka to ni a iya 'yan ƙananan shekaru na nake ɗaukar su kairiya idan na ce zan zauna karanta miki rayuwata Allah ba za ki iya koda rantsawa ba a daren yau. Amma ba na son na saka kowa cikin damuwa, ta na fi son na riƙe ta iya ni abin ya sama. Allah sarki ‘yar uwata zan so ki bani labarinki, saboda ni ma na san a ciki zan ɗauki darasi. Akwai darasa sosai cikin labari na kairiya, sai dai gaskiya ba zan iya baki labari na yanzu ba. amma na muke alkawari da mun gama shari'ar mama zan baki. To Allah ya kai mu niyya muke ciki a shari'ar ne, wai yaushe za mu fara? sha Allah jibi nake son mu fara bincike dama ba na son farawa ne, saboda so nake na ga an sallami su walida daga yanzu sun dawo gida sai mu fara, amma ina neman wata alfarma a wurinki. so nake jibi ki je Adamawa ko ke kaɗai tunda mama Bilki ta ba mu adres ɗin gidan ƙanin mijin nata. Ina son ki ɗan yi mana bincike kafin na gama abin da zan yi ni ma mu je tare. To ba damuwa Allah ya kai mu cewar kairiya. Su walida an sallame su jikinta ya yi sauƙi sun dawo gidansa a nisa da zama Babu mai kula da ita kuma ta koma ƙauye don sanar da uwar goyon ta komai. Bayan sati uku, Anisa ce zaune a falo ita da Kairiya suna tattaunawa a kan shara da za su shiga wata mai kamawa. Anisa tun da yanzu na samo mana duk wani abin da muke bukata. Ya kamata a ce mun je koma Adamawa tare da ke domin aiwatar da sauran abin da ya mana saura. Karfe ki manta sauran mana sati ɗaya kacal ya rage a shigar da ƙara. Har yanzu ba mu da wani shaida. Anisa da fuskar ta ya canja lokaci guda ta ce, Insha Allahu ba za mu ji. ma me zai faru sai dai ya faru. Kafin ta ƙarasa magana ta ga walida ta yi kanta da gudu tare da ƙannan kairiya. Wayyo za ki karya ni walida ba ki san ni ɗin ba ni da ƙarfi ba ne me ya faru ne na ganku da gudu Banana ko wasan banza ba, cikin shagwabawa Lida ta ce Didi Sabarina ce ke jamun gashi, wai sai sun yanke kuma jiya ta ce ba ta son a yanke min gashi. Lokacin da ya ɗauko ta ce da yawa za ta yanke. Da sauri zizi ta riƙe baki ta ce la walida, ba adda Sabarina ta ce kai ki faɗa ba. saboda za ki sa anti kairi ta dake mu. Walida da ke cinya a nesa ta ce, To ba ko kuke na ba, kullum fa kuma ja ta ce, Irin na mamata ne, shi yasa ba za a cire min ba sai mamata ta gani. Kairi da ta ɗaura fuska ta ce, Ku zo nan ba na hana ku cewa za ku yanke mata gashi ba, ko ranan nan dan ban da ke ku ba ne. Sabrina da take ta saurin kuka har ta fara kuka zisu kuma ta saro idanu suka tsuguna gaban kairiya suka haɗa baki suna bata guri. hakuri. Anti ki hakuri Allah sa muke mata. So kuke me ai yanzu zane ku zan yi. Ke Sabrina ta ki miko min igiyar can. Haba dan Allah kairiya kin cika zafi da yawa. Tunda sun ce wasa suke ki bar su. tashi ku tafi amma kar ku sake kunci da gudu suka miƙe suna dariya suka ce thank you anti ani da kin da su ai haba yara ne uzuri ya kamata ki dinga yi musu duka shekarunsu nawa da bari na ɗan tsule su dama na ji su ta ce ba sa jin magana ko kaɗan Bayan sun ɗan gama tattaunawa ne Kariya ta tambaye ki, ta tambayi Anisa ta ce, don Allah na tambaye ki mana, Anisa ta ce, Alasa na sani, don Allah da gaske ne ko da wasa kike yi wa yaya almustafa kina da aure. Dariyar da bai kai zoci ba Anisa ta yi ta ce, Ina da aure mana zan yi muku karya ne, amma me yasa kika yi min wannan tambayar? Babu komai kawai yi ina ganin kamar kin dai faɗa ne kawai don ya cire wannan ƙudurin nasa na soyayyar da yake miki amma baki kama da wacce ta taɓa aure ba duk da Anisa bata so yin dariya ba sai da ta yi to dama su masu aure suna da kama kenan yanzu idan na ce miki na taɓa haihuwa fa za ki yarda kallon kina fara yana min hankali da yawa kairiya tai mata me yasa zan yarda wai me yasa kike son raina min hankali ne ba fa girma ta kika yi ba. A'a mai da wukar yaya babba, ina na isa na raina maki hankali. Shekarunmu ɗaya komai namu ɗaya sai dai kawai na ɗan fiki da abubuwa biyu. Me da me kalle kifa, ina da aure sannan na taɓa haihuwa. Wai dan Allah da gaske kin taɓa haihuwa ina ɗan ina 'yar to da kika yi ina kika barta. Shiru ta yi kuma ta jawaye waye na neman zubo mata. Ɗaya namiji ne ina haihuwarsa ko kuka bai yi ba ya koma ɗaya kuma mace ce. Da na haife ta sai da na yaye ta ita ma ta koma sunanta Bilkisu amma ina ce mata ‘yar baiwa. Allah sarki Allah ya ji kansu. Amin duk suka amsa. Duk abin da suke yi ya Almustapha yana tsaye cikin ƙofa yana jin su. Yau ita ce rana ta ƙarshe da ya rage Anisa su shiga kotu. Babu yadda Kairiya ba ta yi da Anisa ba a kan su je Adamawa amma fir Anisa ta ƙi. Har sun shirya Kairi ita kaɗai ce ta koma ta ƙarasa abin da ya rage musu. Maimakon su tafi tare da Anisa. Waya kawai suka dinga yi. Yau garin an tashi da ruwa mai ƙarfi a nesa ce zaune cikin ɗakin Mama Bilki misalin ƙarfe bakwai na dare. Mama ki kwantar da hankalinki insha Allah gobe za mu fara shari'a. Sannan ina so don Allah ki saki jikinki a kotu. Ki yi bayani dalla-dalla na san insha Allahu alƙali zai yarda da hujjojin da za mu bashi. Ina fatan ba za ki ba mu kunya ba. Mama Bilki da kanta ke doke tana kuka ta ce insha Allah Anisa zan yi iya bakin na. kuma zan faɗi gaskiya kamar yadda na muku bayani a baya. Wato da za a dinga samun irin irin ku haka a duniya da talakawa wallahi ba za su sha wahala ba. Yanzu ba tanko ba wallahi har abada babu mai ƙwata min haƙƙina har sai mun je lahira. Haka ne Allah ya shige mana gaba cewar Anisa. A can Adamawa State kuwa cewa yake Rabi'atu don ubanki, a ina kika kwana yau tun jiya muke neman ki. Da matsalar ki za mu ji ko da matsalar da take mu yanzu. Rabi'atu da ke cikin maye ta ce, Umma, wai ke sai yaushe za ki waye haba kawai dan ban kwana a gida ba shi ne wani abu ni fa ba wai kwanan naki ba ne ya dame ni so kawai na san idan na sani ina kika kwana Rabi'a ta da ke layi kamar za ta faɗi cikin murya ‘yan maye ta ce, Manta kawai umma buɗe jakanan za ki ga bandir-bandir ɗin ‘yan dubu guda shida, ki ibo ɗo ki bar min biyu. Tana tangaɗe kamar za ta faɗi ta miƙa mamarta ta jakar ta wuce. Ita ku falmata an ji kuɗi tuni aka fara washe baki tana murna. Komawa kan kujera ta yi ta zauna. Hajiya Fati da ke gefe kan sofa duk tana kallon abin da ke faruwa. Mamaki ne kawai yake kama ta na ganin irin banzar ɗabi'a da falmata ke ɗaura yaranta a kai. Allah ya shirya ya sa ku gane. Amin munafuka wallahi a haka za ki ƙare a sa ido. Duk na san me matsalar ki don ba ki haifa ba ne. Ya sa kike kishi don kin ga Allah ya ɗaukaka ta. Ni wallahi malam bai san cuta ta yi ba da ya auro ki. Haba Hajiya Fati. Da ta mai da kallonta kan TV ba ta ce komai ba. Falmata ta ci gaba da ƙirga kuɗin da ta yi tana abaice-abaice. suka ji sallamar shigowar malam. Da sauri falmata ta miƙe tana washe baki tana kada ‘yan dubu-dubun da ke hannunta tana karkaɗawa. Sannu da zuwa mai gida na abin alfahari na uban rabi da ‘yan biyu a ofis. Malam ya washe baki ya ce lafiya ƙalau uwar gidana sarautar mata. Kin kwasan me ke faruwa kuwa? Sannu da zuwa malam ya aiki. bari na kawo maka ruwa fuska a sake ya amsa mata sannan suka gaisa falmata komawa ta yi ta zauna ta ce me ke faruwa alhaji allah ya sa dai lafiya lafiya kalau don ni kawai ba wai na ɗauki abin da wani girma ba ne in dai da kuɗinka ai babu ai da labari yanzu dai ina rabia ina fatan ta dawo ko a ina ta kwana kuma ɗaya eh, yanzu ta dawo ni wallahi ban san inda ta kwana ba dan ba ta faɗa min ba ka ga kuɗin da da ta bamu yan dubu dubu ban da hudu dariya ya irin tasu da dattawa ya ce ni wai su samarin rabi ba za su daina sakar mata kuɗi ba haka Allah na gode maka da ka ɗaukaka ɗiyata irin ɗaukakar da na so a baya. Amin malam wai me ya faru ne baka sanar da ni ba. Wai bilkice ta maka mu a kotu. Tun wata biyu da suka wuce aka turo min takarda da kotu wai ana neman mu a kotu gobe. Falmata da ta wani ɗaure fuska ta ce wace wace Bilkin. Kadda ya Bilkin malam yayanka. Shi fa dai gobe za mu bi jirgin safe zuwa Bauchi. Ki zauna cikin shiri lauya na yana can yana jiran mu. To uwa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allahu. Za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna baƙar rana. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex nake ce muku fi salam mu kwana lafiya.